Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna biyar ga watan Ramadan, hijira bakwai. wanda ya zo biyu ga watan biyu shida. Za mu tashi aya ta da ɗaya a cikin Suratul Baqarah.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 سيئاتكم والله بما تعملون قدير wannan aya a cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana mahimmancin yin sadaka a can baya an yi bayani akan wanda zai yi sadaka da wanda zai karɓi sadaka da kuma abin da za a bayar da abin da za a karɓa. nan kuma za a faɗi kaifiyar yadda za a bayar ga wannan sadaka ga kuma wanda ya cancanta a bawa Allah ta'ala ya kasa mana masu yin sadaka zuwa kashi-kashi a baya kashi na farko waɗanda suke yin sadaka da abin da yake na halal kuma su bayar da mai kyau kuma su yi don Allah wanda ya cika sharaɗin nan guda uku komai kankantan sadakarsa komai yawanta ko a filiye ko a ɓoye yayi ko mai yawa ya bayar ko kaɗan ko ta farilla ce ko ta nafila Allah ta'ala zai karɓi irin wannan sadaka da rahamarsa shine wanda mai yin ta ya fitar da abin yin daga abin da yake na halal ɗinsa kaga an samu halacci. na biyu ya bayar da mai kyau kaga ya bayar da mai kyau ya bi umarnin Allah wajen bayar da abu mai kyau sannan kuma ya yi saboda Allah dan neman yarda Allah kaɗai ba dan yabo ko suka ko neman girma a wajen mutane ba. Sannan na biyu wanda yake bayar da sadaka amma kuma akan samu abu uku a lokacin ba da sadakarsa. Ya baka sadaka ya maka gori, ya baka sadaka ya cutar da kai, kuma ya sadaka don mutane su gani su yaba masa. wato an samu mannu da aza da riya'u wato an samu abu uku da suke bata sadaka shine mutum ya yi ma wanda ya bama gori ko kuma ya cutar da shi ko kuma asali ma ba dan Allah ya ba dan riyaye yura'unan nasa ru'a'an nas dan mutane su gani su yaba ba dan Allah ya ba to da an samu abu a cikin wannan abu ya lalace sana akwai kuma wanda shedan yake zuwa ya tsorata shi ya firgita shi ya razana shi ya nuna masa cewa idan yana ba da dukiyarsa wato zai yi talauci ko zai tsiya ce, ko dukiyar za ta ragu saboda aka ya rike abinsa kankan ya yi hannun jarirai ya yi hannun yan dambe ya hana kowa ya ƙi bawa kowa to wannan shine aka kira shi marowaci wanda ya bi shawarar shedan ya ƙi yayi abu saboda Allah to nan kuma Allah ta'ala yana bayyana mana a wannan aya hikima na bayyanawa ko ɓoyewa. Allah ta'ala ce in tubdu sadaqati in mahiya idan kuka bayyanar da sadakoki da kuke bayarwa to madalla da ita bayyanawar madalla da sadaqar da aka yi ta a bayyane wa in tukhfuha idan kuma kuka ɓoye ta kuka yi sadakar a ɓoye wa tu'tu hal fuqara'a kuma kuka bayar da ita ko kuka miƙa ta ga masu buƙata ga talakawa fa huwa lakum wannan shine yafi alheri a gare ku wa yukaffir ankum min sayyi'atikum kuma Allah ta'ala zai kankare muku daga kurakuranku wallahu bima ta'maluna khabirun Allah ta'ala mai cikakken sani ne na fili da ɓoye game da ayyukan da kuke aikatawa daka wannan aya ta nuna mana hali ba da sadaka a fili da kuma halin bayar da sadaka a ɓoye kuma sadakan nan mun san kashi biyu ce akwai ta farilla akwai ta nafila da wasu malamai suka ce kun ga Allah ya yabi bayyanawar ya ce fa mahiya kenan a cikin bayyana sadaka abu ne mai kyau kamar fani'ima mahiya madalla da sadaka da aka yi a bayyane wannan kalmar ni'ima da Allah ya sa a bayan bayyana sadaka ya nuna Allah ya yabi bayyanawar ashe ko su halayen da ake so ko wani yanayin da ake so a yi sadaka a fili sadaka a fili shine bayan mai karba da mai bayarwa kuma wani ya gani idan sadaka ta zamo mai karba da mai bayarwa ne kadai ai ba wanda ya gani mutum biyu ne kawai ungo na karba ba kowa a gurin daga kai mai bayarwa sai shi mai karba to wannan bata bayyana ba amma sadakar da ga wani yana kallo aka mai bayarwa ya fitar kuma yana kallo mai karba ya karba kun ga wannan mutanen da suka gani ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ya zama an bayyana kenan jama'a sun gani to a wani lokaci na ake son a bayyana sadaka mutane su gani har Allah yake yaban wannan wani lokaci na ake son a bayyana sadaka mutane su gani kuma ganin ma Allah iya bi ganin malamai suka ce in sadaka ta farilla ce an fi son a bayyana ta zakka idan kana yin zakka a ɓoye wanda ka ba bai bayyana ba kai baka bayyana ba to jama'a za su ɗauka baka yi domin yanzu wani abin mamaki abin da ake so kai mai bayarwa ka ɓoye shi wanda aka ba i bayyana don sai ya zama in kai ka ɓoye ka bashi a ɓoye shi ko ba zai bayyana an bashi ba kun shiru zai da bakinsa Ta so da aka kai da ka bayar ka ɓoye shi da aka ba shi ma ya ɓoye Ta so da aka sai zama ba wanda ya samu labari kenan to wannan a sadaka farilla ana son a bayyana domin in shi bai bayyana an bashi ba kai ko baka bayyana ka bayar ba to mutane wajen maka shaida za a iya cewa wani ga kuɗi yana da shi amma ba mu taɓa gani ya yi zakka ba kuma suna da gaskiya tunda wanda aka ba ya yi shiru kai da ka baya ka yi shiru wanda ya karɓa ya yi shiru to jama'a wace shaida za su bai akan kana zakka sai a yi ta zagin a gari ba ka sadaka ba ka zakka domin shi wanda ya karɓan ba zai ma kare ka ba wani a gabansa ma ake zagin mutum bai bayar ba kuma shi ya taɓa karɓa amma sai ya shiru wataƙila ma ya taya masu zagin ko ba a yin haka ana yi shi ya ki bayyanawa kai ka baka bayyana ba shi bai bayyana ba to saboda haka malamai suka ce a wannan gurin Allah ya yabi sadaka farilla ya fi so a bayyana ta amma abin nafila da ba dole ba wannan an fi so ka ɓoye an fi son ka ɓoye nafila abinda za ka ba mutum kyauta ce abinda za ka ba mutum sadaka ce ba ta zakka ba ta niyya ce to ka ɓoye lokacin da kake bashin shi ya bayyana ko kai ya bayyana ya rage nasa kai dai ka bashi a boye har ake ba da misali a wani hadisi na manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda ya gaya mana wani mutum wani hadisi Imam al bukhari da muslim suka rawato shi daga abi huraira yake cewa wani mutum yace sai na yi sadaka a ɓoye sai ya fita da sa da daddare ba tare da kowa ya sani ba ya rufe fuskarsa yadda ba za a gane shi ba shi mai bayarwar yana tafiya sai ya haɗu da wata mata tana yawo da daddare sai ya ɗauki wannan sadaka ya bata ya wuce shi kenan sai aka wayi gari ana cewa la kun ga wani mutum jiya da daddare ya ɗauki kuɗi ya ba karuwa ashe wannan mata karuwanci take kuma gashi ta samu maƙudan kuɗi na sadaka shi kuma shi ya san a zuciyarsa bai yi nufin ya ba wa karuwa kuɗi ba shi dai ya ga wata mata ya ɗauka mai bukata ce sai ya bata sai ya ɗaga hannu a cikin ya ce ya Allah ka san abin da na yi nufi so ne in taimakawa mai bukata kuma ga dukiyata ta faɗa hannun karuwa sai ce gobe zan ƙara yin wata sadaka ɓoyayya wanda ni da na bayar ban san wanda na ba ba shi wanda na ba bai san waye ba shi ba ya sake ɗaukan wata dukiya ya fita da ita sai ga wani mutum yana yawo da daddare ashe ungurmin barawo ne sai ya ɗauki wannan dukiya ya danka ma wannan barawo a barawo yayi waye gare ki to jama'a fa ban kowa sata ba ga kuɗi a hannuna kuma wannan kuɗi Allah ne ya bani wani bawan Allah ya zo ya danka min aka ta labari shi ya san shi ya bayar kuma bai gaya wa kowa shi ya bayar ba kuma ga dukiyarsa a karo na biyu ta fada hannun tsungur kasurgumin barawo sai daga hannu ce ya Allah kaga sadaka ta ta faɗa hannun barawo kuma yau ni ba barawo ne ni ya bawa ba kenan so da aka sai sake dunkule wani kuɗin ya ce to yau dai kam zan fita na kuma yin sadaka da ya fita kuma ya gamu da wani mutum ashe wannan mutumin mawadaci ne mai arziki ne wataƙila ma ya fi shi arziki sai ya ɗauka ya bashi sai mai kuɗi ya ga an bashi kuɗi shi kansa abin ya bashi mamaki don wanda ya bashin bai san waye ba ba shi ko bai san daga hannunwa ya karɓa ba sai aka wayi gari ana cewa wani mutum jiya ya yi sadaka a boye amma ta faɗa hannun mawadaci to sai ya kwanta bacci a cikin baccin sai mafarki aka nuna masa Allah ta'ala ya karɓi wannan sadakar tasa duka uku wannan barawan da ya karɓi sadakarsa ta farko wannan sadakar ta zama dalilin shiryarsa ya daina sata ya daina fashi ya daina kwace ya daina kidnapping yanzu ya gyaru wannan sadaka ya mai da ita jari ya kama sana'a kun ga Allah ya zamo sadakarsa ta zamo dalilin rage yawan barayi da ya rage yawan masu sata da masu fashi da masu kwace har ya gyaru sannan ka ce ita kuma wannan karuwan ita ma wannan kuɗin da ta karɓa a hannunka ya zama dalilin shiryarta yanzu ta daina karuwanci ta tuba kuma ta gyara ta mai da wannan kuɗi ya zai mata jari ya zai mata sana'a kaga anan shi ma an samu me an samu gyaruwa sannan wannan mai arzikin shi kuma yanzu ya samu fahimta da shi yana gaba za a iya ɗaukan kuɗi a bayar ba to yau ya ga ashe akwai wanda yake iya ɗaukan kuɗi maƙudai irin wannan ya bayar saboda haka shi ma yanzu ya koyi darasi ya ci gaba da ba mutane kuɗi ya daina yin rowa kun ga wannan dukiya tasa ta zama dalilin shiryan mutum uku ta zama dalilin shiriwan karuwa ta zama dalilin shiriwar barawo ta zama dalilin shiriwar mai kuɗi marowaci ya samu izina ya samu la'akari ya samu lura ya daina yin abin da yake yi na wato kun ga wannan sadaka ce aka yi ta a ɓoye kuma ta amfani wanda ya ɓoye ta ɗin kuma Allah ta'ala ya sa ta amfanar da waɗanda aka bawa da ka ɓoye sadaka abu ne mai kyau a wasu lokuta ka yi a ɓoye an faɗi cewa ali zainul abidin wato shi ɗan jika ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ali zainul abidin ɗan Hussein ne to da ya kasance a unguwarsu akwai talakawa ko a yankin da yake akwai talakawa to yana so ya dinga ba su abinci wanda za su dinga girkawa da daddare amma baya son a gane shi yake bayarwa saboda aka zai sa a nika gari ko na alkama ko na wato abin nan na alkama ya sa a nika shi don shine an nika za a iya yin gurasa za a iya yin talge za a iya yin abubuwa da yawa sai ya ɗauka a gadon bayansa ya bi gida-gida da daddare yana ajiye mutane a ƙofar gidansu ba ma zai tafi da ɗan dako ba domin ɗan dakon zai iya yin gulma ya ce wane ne yake kawo muku sai zama shi ne yake zuwa yake bubbuga gidajensu yake aje musu wannan sadaka nan, ba a san cewa Ali Zainul abidi ne yake da wannan sadaka ba sai da abu biyu ya faru na farko sai da Allah ya masa rasuwa an zo ana masa wanka sai aka ga dabbara dabbara a gadon bayansa na alamar yana ɗaura wani abu a bayan sannan na biyu masu karɓar sadaka sai suka ga sadakar ta tsaya to anan aka gane cewa wannan dabbare dabbare na bayansa da kuma alaman sadaka ta tsaya shi ya nuna cewa Ali Zainul Abidina ne yake ba mutane abinci a boye ba tare da sun sani ba kun ga wannan shi ma wato tsaban kana son ya zama tsakaninka da Allah ne kaɗai kake abin baka son kowa ainihin wato ya sani an ba da labarin wani mutum da yake yin sana'a irin ta zane-zane yana samun kuɗi masu kuɗi masu arziki masu sarauta da masu mulki suna son sanya irin waɗannan hotunan zane-zane a cikin fadarsu da kuma guraren shakatawarsu sai zama yana samun kuɗi mutanen garin suna ga wannan mai sana'ar shi baya sadaka baya kyauta amma kullum layi ake a kofar gidansa ana karɓar zane da ya ana siya da kuɗi da yawa ashe shi kuma a ɓoye ya samu wani mutum mahauci a garin ya ce masa kullum ina so ka dinga yanka shanu guda biyu ya tambaya me mutanen garin nan ba sa samu aka ce nama nama yana musu wahala lami suke abinci sai ce to kullum a dinga yanka shanu guda biyu ana raba mutanen gari suna samun naman miya ta hanyar wannan to shi wannan ya ce wa mahaucin kakka gaya musu fa ni ne nake ba da kuɗin da ake yanka musu shanu daga ni sai kai sai Allah saboda haka mutane suka yi tayyaban mahaucin nan kaga mahauci mai imani amma wancan mutumin wancan mutumin da Allah ya masa arziki baya ba kowa baya taimakon kowa mai hannun jarirai ne mai hannun yan damba ne aka yi ta ɓata shi shi kuma mahauci ana ta yabansa aka yi ta tafiya a haka shi mahauci bai ce wane ne ke ba shi kuɗin ba shi ko bai ce shi yake ba mahauci kuɗin ba aka ci gaba da yaban mahauci ana zagin wancan mai sana'ar wato rasmu wato zane-zane sai da Allah ya wa shi mai zane-zanen cikawa gobe jama'a sun taru a kofar gidan mahauci sai suka ga ba nama suka ce yau fa yau fa me ya faru yau kuma wasu ma basu je jana'izar wancan ba suka ce wannan mutumin karama da ya mutu baya taimakon jama'a baya alheri baya kaza baya kaza akai ta la'antarsa bayan ya mutu akai ta farin ciki da mutuwarsa saboda jama'a suna ga ba sa samun komai daga arzikin da Allah ya masa sai ce ton gaya muku gaskiya daga yau ba za ku a ƙara yanka muku sa ko ɗaya ba wanda yake ɗaukan nauyin kullum yake bani kuɗi in siyo shanu guda biyu in yanka muku wancan mutumin mai arzikin nan da kuke zagi mai sana'ar zane-zanen nan shi yake bani kuɗi kullum kuma mun yi da shi ba zai gaya muku ba ni ba zan gaya muku ba da haka kowa ya san da dare masa yau za ku koma cin lamunku sai jama'a kuma aka koma ana ta Allah sarki Allah sarki Allahu akbar bayo mun zalunce shi mun cuce shi shi yasa wata ran in ka ga mutum baka ga yana alheri ba kada kai saurin yanke masa hukunci wani yana ɓoye abin da yake baya son a sani akwai ko wata wataƙila ta ɓoyewar wani baya son a dame shi idan yana bayarwa aka sani gidansa kullum cika zai dinga don gidan ka ya fara cika kai kuma sai abin ya dame ka sai ka fara faɗa kana koran mutane da ka ya fi son ya je ya baku a ɓoye wani kuma yana ga ɓoyewar ya yi to dan Allah zai dan wasu ya ga wani ko sai ya bayyana wani ko sai ya yi wani ya sani wannan da ya sani me zai ƙara masa to da sai ya ɓoye ya ƙi bayyana wa jama'a su kuma jama'a ba su ga an yi a fili ba sai su ta zagin mutum su ta la'antarsa su ta ɓata shi saboda ba su gani ba to kaga a cikin wannan akwai ɗaukan alhakin wasu mutane ba a sani ba suna yin amma ba sa so a san wato ainihin suna yi suna yin su ne wato ainihin a ɓoye kun ga wannan ya nuna mana wato wasu lokuta ko a hadisin nan da annabi alaihi salatu wasalam ya ce mutum bakwai Allah zai sa su a cikin inuwa al'arshi ai ya gaya mana akwai mutumin da ya sadaka ya ɓoye ta har ya zama hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba saboda tsaba ɓoye abin ko da ga hannayensa biyu ɗaya da ɗaya to in hannunsa ma bai san abin da ɗaya hannun ya bayar ba ina ga makoci ko ƴan uwa ko iyali ko makota ko makamantansu saboda haka akwai bayyana sadaka ta farilla wannan wajibi ne ko an fi so ka bayyana musamman kuma aka ce a wannan zamani da tuhuma ta yawa tuhuma ta yawa in tubdu sadaqati fa in mahi ko kuma aka baka karaba in an baka karaba ai dole ka bayyana karaba domin baka bayyana karaba ba jama'a za su ce ma cinyewa kai wataƙila shi ma mai bakan sai ya ɗauka cewa ko da gaske ne cinyewan kake yi ko ba haka ba shi yasa mu wata ran da ake danka mana amana cewa mu raba wa talakawa shi sa muke tara ku ni bayani cewa wane ya ba da shinkafa buhu kaza ko tirela kaza ko kaza don a bayyana a gaya wa mutane wasu ma har damuwa su ce malam me yasa muka ce ku raba abu mun yarda da ku amma me yasa ku sai kun bayyana cewa wane ne ya bayar da kaza kuma ku raba muka ce saboda mu ma mu samu kwanciyar hankali ne kuma wani shedanin zai iya zagayowa ya zagayowa zagayowa zagayowa ce abin fannin ka baya a raba ba a raban ba ita kuma zuciya akwai saurin karɓar sharri su ko mutane akwai saurin yaɗa sharri ko mutane akwai saurin yadda da sharri shi yasa wata ran dan kai ka kubuta wanda aka ba din kuma ya gani an bashi to shi yasa ake wato ainihin bayyanawa kuma dama bayyanawa ba fa shi wanda ya ba bane bayyana dan aike ne i bayyana shi ko dan ake ya bayyana babu wata matsala dan aike an aike shi ya baka ba dole ce ya baka ba dole samu shaidar ya ya baka amma shi mai baya wata ran zaka ji wani ya ce malam da Allah kakku faɗi sunana shi yasa wata ran zamu raba sai mu ce wani bawan Allah ya ba da shinkafa trailer ɗaya ya ce a raba da jama'a ku hau layi ku karɓi shinkafa trailer ɗaya wannan ɗan aike ne a matsayinka na dan ake amma an naka ne zaka bayar wannan ka iya yi a boye ko a bayyane ya dangana ga maslaha sana abu na biyu dake na uku dake sa mu bayyana bayyana wannan ta yi amfani domin wasu da ba sa yi ganin ana faɗan ana yi kuma suna ganin addu'ar da ake waɗanda suka bayar wasu su ma yanzu suna bayarwa za ku ga yanzu ai yanzu ana yawan bayarwa musamman azumi ya zo za ku ga 'yan siyasa na yi masu kuɗi na yi 'yan kasuwa na yi kowa ya zama al'ada ce a tara mutane a raba musu buhunhunan shinkafa da katar katar ɗin taliya da wato ainihin sukari da wane ne da wane ne lokacin da muke ta cewa ka tafi ka kashe miliyan talatin kai umara kai kaɗai ƙara wannan miliyan talatin ɗin ka sai kayan abinci ka raba jama'a in dai su kenan amma kana da halin da za ka yi umara kuma ka raba sadaka to ka haɗa biyun amma in kuɗin kenan sai dai kai umara ko kai sadaka to mu mun mun fi fifita maka akan kai sadakar ya fi kaje kai Umarak? domin umara kai kadai za ta amfana ba wanda za ta amfana a duniya ita ko wannan sadaka za ta ceci jama'a masu jin yunwa za ta ceci makotanka za ta sa a kyautata ma zato a yi maka addu'a za alheri da yawa zai faru sakamakon kayi abin da yake ya amfani jama'a wato ainihin masu yawa. haka kenan akwai sadaka ta farilla wanda an fi so a bayyana ta akwai kuma sadaka ta nafila wanda ya dangana ga yanayin da zai sa a bayyana ta idan aikenka aka yi kuma kaga bayyanawar zai jawo wani ya gani ya koyi sannan bayyanawar zai sa ka sauke amana da aka dora ma kuma zai kawar da tuhuma to a nan fa in mahiya madalla da bayyanawar shi yafi wa in tukhfuha in kuma kuka ɓoye ta wa tuhal fuqara'a kuka kuma bayar da ita kuka miƙa ta zuwa ga talaka kun ga Allah ta'ala ya gaya mana a wannan aya cewa a ɓoye sadaka kuma a bayar da ita ga talaka amma a na farko bai faɗi wanda za a ba ba sai ce kawai in tubudu sadaqati fani fani in mahiya. kuma sai ce wa in tukfuha wa tu'tu hal fuqara wa tu'tu hal fuqara kuka ba mabukata ashe mabukaci in za a bashi abu shi ana son in dai ba na farilla bane ba kuma dan aike bane ba kuma wata masalaha cikin bayyanawa to an fi so ka bashi a ɓoye shi da aka bashi a ɓoyen kuma ba laifi ya gaya wa jama'a cewa ai wane ya bani dan jama'a su san yana bayarwa kuma shi ma an bashi kuma shi ma ya ci fa huwa khairul lakum shi yafi muku alheri to me zai jawo muku na farko yafi muku alheri kaga abinda Allah ya ce yafi maka alheri ai kaga kamata ka yi shi kenan bayyanawar wato ɓoyewar yafi alheri in aka bayar ga talaka sannan kuma abu na biyu daɗi da Allah zai ma mutumin da ya bayar da sadaka shine wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku daga zunubanku zai dubo wasu manya-manyan zunubanku da kurakuranku da kuka yi da tubatubanku Allah ya kankare muku su kuma dama ba abinda mutum yake bukata irin a ƙara masa daraja a kankare masa zunubi sai Allah ta'ala ce wallahu bima ta'maluna khabirun khabir shine wanda yake alimin bi zawahirul umuri wa alimu bi bawatinil umuri wanda ya san komai a fili karara wanda ya san komai a ɓoye to wannan shine wato ake kira khabir wato mai cikakken sani da abin da ya buya, ba wani abu da zai buya ba Allah mai cikakken sani da abin da ya bayyana babu wani bayyanannen abu da Allah ta'ala bai san shi ba babu wani abu ɓoyayyen abu da Allah ta'ala bai san shi ba da haka kenan Allah yana duba niyyarku yana duba aikinku yana duba kasadinku idan ka bayyana da wata maslaha ba dan riya ba to Allah ta'ala yana sane da wannan zai maka sakamako in wata maslaha ce mai kyau ta alheri ta addini ta sa ka bayyana to madalla da bayyanawarka haka nan idan kuma boyewar ta fi maka a cikin boyewa akwai maslaha to Allah ta'ala yana son boyewa kenan Allah ya yabi bayyana sadaka a inda ya dace ya kuma bayyana ya yabi boye sadaka inda ya dace zaka kai mai bayan sai ka duba niyyarka me yasa ka bayyana idan bayyanawar ka kayi ta ne don wani ya gani ya koyi da kai ko bayyanawar kayi ta ne don wato wanda ka bawan ya san an bashi ko kuma ka bayyana din ne domin ka kare kanka daga tuhuma ko wani abu da ya kama da haka ko sako aka baka ka bayyana don ka cire cewa ka tabbatar da wannan sako ya isa to duk waɗannan hikimomin bayyanawa ne amma in a farilla ne to dole ka bayyana domin ayyukan farilla mafi yawa a bayyana ke son a yi su don ya zama jama'a sun san kayi kamar yadda Allah ta'ala wato ya san kayi ibn abi hatim ya rawaito hadisi da sanadinsa daga amiru sha'abi cewa an saukar da wannan aya ne dangane ga al'amarin da ya shafi sayyidina abubakar da sayyidina umar sayyidina umar lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya ce a fito da sadaka a zo a bada gudunmawa na taimakon addini sai sai na Umar ya je ɗebo rabin dukiyarsa gaba ɗaya kamar yana da biliyan ɗaya sai ya ɗauko miliyan ɗari biyar ya kawo ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi ya aje a gaba annabi sallallahu alaihi rabin dukiyarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa ya Umar me ka rage wa iyalanka kamar ya ga dukiyar da yawa sai ya ce ya rasu lallabi na raba na ba su rabi na kawo rabi sai ga sai na abubakar shi kuma ya zo da dukiyarsa gaba ɗaya duka ya ɗauko da uwar da jarin da ribar ya kawo gaba ɗaya sai ya kawo ta ya aji a gaban annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce masa ya ababakar kai kuma me ka bar wa iyalanka sai ya ce alƙawarin Allah da alƙawarin annabinsa cewa wanda ya ciyar Allah zai ciyar da shi wanda ya bayar Allah zai bashi ta wannan alƙawarin kawai na aje musu sai sai na Umar ya fashe da kuka Ya ce na fanshe ka da babana da babata ya Ababakar wallahi ba mu taɓa yin tsere da kai a wata kofa ta alheri ba sai ka riga mu duk wani tseren da za a yi a wata fuska ta alheri Abubakar sai ya wuce mu haka nan ya zo a wata ruwaya ta sunan na Abi Dawud mai lamba ta 1472 da ruwayan turmuzi mai lamba ta da biyar. Imam Hakim ma ya ruwaito shi daga sayyidina Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da yin sadaka sai aka dace na samu wata dukiya a gurina sai na ce kai yau kam sai na tsere ma sayyidina Abubakar kullun aka ci ai aikin alheri Abubakar yana gaba yau dai barin kamo shi in wuce shi kaga wannan gasa ce ta alheri da ake son aikatawa so da aka sai je ɗauko rabin dukiyarsa ya kawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ka bar wa iyalanka yace kwatankwacinta bi na raba na aje rabi a gida na kawo rabi sai sai sayyidina Abubakar ya zo da dukiyarsa gaba daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ka ragewa iyalanka ya Abubakar yace na bar musu Allah da manzansa ai Allah yana nan Allah yana nan ko me za a rasa manzo Allah yana nan in wanda manzo Allah me za ka rasa sai sai na Umar yace ba a taba yin musabaka da kai ta alkhairi ba sai ka rigaye mu sai ka riga mu to haka nan kuma ya zo hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi ya warato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatu sirri tutfi'u ghadab Allah Sadakar da aka yi ta a boye tana buce fushin Allah idan Allah ta'ala ya fushi da kai kana son iyaye maka wannan fushin ko ka aikata wani sako ko wata tabargaza kana son Allah ya fidda kai to kai wani abu a boye da ba wanda ya san kai sai Allah anan ne wato a cikin wato hilyatul auliya ya kawo wata kissa ta wani mutum da aka yi a zamanin banu isra'il wannan mutum ya yi bakance ya ce shi kawai bauta Allah zai ya daina komai ya je ya samu wani guri ya buya. ba abin da yake sai bauta har sai da ya shekara saba'in ba abin da yake sai bauta so, amma an ce duk shekara yana fitowa ya zo gida ya ga dangi ya koma ya ga dangi ya guziri ya koma to a fitowarsa ta ƙarshe sai ga wata mata kyakkyawa ta ɗau hankalinsa ashe wannan mata dai ba mutuniyar arziki ba ce ta ja hankalinsa har ya koma gidanta ya je ya tare suka yi sati guda suna baɗala da wannan matar sai kawai kuma bayan an yi sati guda sai ya tuno a ah, yanzu to ina bautar shi faɗa mutumin kirki ne ya aka a sati guda ya lalace duk bautar nan da ya amma wata a sati guda ta juya shi gaba ɗaya ta barbare kawai sai ya faɗi ya fashe da kuka yana tafiya yana faɗuwa yana tafiya yana faɗuwa yana kuka yana sujada yana faɗuwa yana kuka ya rasa inda zai sa kansa yana ga kamar wannan barna da ya ta sati guda ta rushe masa wancan aiki da ya yi har zuwa shekararsa saba'in to sai wato ya ga wasu talakawa su goma sha biyu wata ruwayan an ce su tara ne ko sha ɗaya suna zaune sai je zauna a cikin su to akwai wani mutum shi kuma wani rahib kamar ka ce babban malami na zamanin mu sai yake aika ma waɗannan talakawa kullum da gurasa guda goma sha biyu ko guda goma sha ɗaya kullun sai aika musu to da mai rabo ya zo sai aka fara da shi aka bashi aka bashi da ya zo na ƙarshe sai zama na ƙarshe bai samu ba sai na ƙarshe ya ce ah ina nawa kullun ana kawowa ka bamu tare yau ka ba kowa ni baka bani bai ce wallahi ni ban ban ban wato rike maka gurasa ka ba na raba kowa na bashi sai ce to ai ka gani ban samu ba sai aka tsaya ana jayayya to shi din sai ya ji ashe wacce ya karba ta wani ya karba ta wani ya karba saboda haka sai ya ce sai ya ce a'a ku tsaya ku daina rigima wannan gurasar da ake nema ba wani ne ya karbu bi ba ko ba ɓata ta ba kuma kai da aka ba ka raba ba kai ka rike ba kuskure aka yi ni aka bani gata sai ɗauka ya bayar to saboda tsananin yunwar da ya faru da take da yake fama da ita bai dade ba a nan cikinsa ya murtuke ya faɗi ya mutu bayan ya mutu sai aka zo aka auna aikinsa na shekara saba'in din nan kuma aka saka wannan lalata da baɗala da na sati guda sai zama wannan baɗala ta sati guda ta rinjayi wannan aikin da ya na ibada na shekara saba'in ta ga a duba mana ko yana da wani aiki ba wani aiki kuma da ya rage ta ci a akwai wata amana ta gurasa da ta faɗo hannunsa ba tasa ba yana tsananin jin yunwa kamar zai mutu amma da aka da ya zama ba tasa ce, ya ɗauki gurasa ya maida ita ga mai ita shi ya hakura har ya mutu to ana ɗauko wannan ladan wannan amanar ta rike wannan gurasar da ya bayar sai kawai aka ga yarin jayi ga baki daya wannan alhakin kuma da ya na sati guda shi alhakin da ya na sati guda yarin jayi ibadarsa ta shekara 70 shi kuma wannan wato gurasa da ya ɗauka ya bawa mai ita ita kuma tarin jayi wannan baɗalar da ya ta sati guda sai aka yi masa gafara to abu musa al'ashari yake gaya ma 'ya'yansa wannan kisa yake cewa zai musu wasiya lokacin zai rasu yace ku tuna da ma'abocin gurasa haka zai shiga hiyatul auliya ku tuna da ma'abocin gurasa sai faɗi ya suma bayan ya farfaɗo ya suka ce ya baba wa kake nufi ma'abocin gurasa shine ya ba su wannan kisa abu ishaq al-huwayn ya ce isnadin zuwa abu musa al-ash'ari yana da inganci to kun ga wannan ya nuna mana wato ita sadaka da boye ta akwai hikima bayyana ta akwai hikima sai mutum ya duba a wani lokaci zai bayyana a wani lokaci zai boye haka ya zo hadisin abi umama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sana'iul ma'ruf taqima sari asu. su yawan aikata ayyukan kirki takan hana mummunan makoma mummunan ƙarshe in ka ga mutum ya yi mummunan ƙarshe to mummunan farko yayi kana bayyana abin kirki kana ɓoye abin tsiya don ka zo mutuwa Allah sai ya bayyana abin tsiyar da kake yi wanda kake yin abin tsiya in kuma kana ɓoye abin kirki jama'a ma koda suna zagin ka saboda basu ga wani aikin kirkin ka ba to ranar mutuwa abin kirki nan zai dawo ya zama ya maka amfani shi ta ce wato aikata abu mai kyau sananne tana kiyaye wato wato mummunan wato makoma sannan sadaka a ɓoye tana buce fushin Allah sada zumunta yana ƙara albarkar rayuwa haka na hadisin ka abin ujira. yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ka dan ujira. haƙiƙa babu wani jiki da za a gina shi da nama na haram da jini na haram face wuta ta fi cancanta da shi duk mutumin da yake cin haram da haram yake ci haram yake sha da haram yake komai da ɗinkinsa da suturarsa da maganinsa da abincinsa haram ya ci ya ƙoshi ya yi ɓulɓul to wannan jikin nasa wuta ta fi cancanta ta narkar da wannan haramun ɗin daga jikinsa da ya ci ya ƙiba sai ke ya kai ka ɗan ujirata mutane suna buga sammako wani yana buga sammako don ya fanso kansa ya ‘yanto ta wani kuma yana buga sammako don ya halaka kansa yace ya kai ka ɗan ujirata sallah babbar ibada ce da take kusanta mutum zuwa ga Allah sadaka kuma hujja ce da za ta zame maka garkuwa ranar alkiyama azumi kuma shi ma garkuwa ne ranar alkiyama ita kuma sadaka tana buce sabo kamar yadda wato ainihin idan an dora kankara akan dutse mai zafi wato take narkewa ta faɗo ƙasa Wani hadisi shi ma ibnu hibban ya rawaito shi haka na akwai hadisin adibin hatim yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce babu ɗaya daga cikin ku face sai Allah ya yi magana da shi da shi da Allah za su yi magana sai ya zan babu mai fassara a tsakanin su duk magana da yake Allah yana ji duk magana da Allah yake shi ma yana ji sai mutum ya duba dama gare shi ba zai ga komai ba sai aikin da ya aikata ya duba hagu gare shi ba zai ga komai ba sai aikin da ya aikata ya duba gaba gare shi ma haka ba zai gani ba sai wuta tana fuskantar fuskarsa da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye kanku da wuta ko da ta hanyar sadaka ne da tsagin dabino to an zo gurin kada mutum ya ce na ga ana ta raba buhun shinkafa katan ɗin taliya makaroni ni ba ni da hali malam ga wani asamin ka yi ƙoƙari ko fiya wata ne ka siya da dabino ƙwaya uku ka ba wani ya sha ruwa idan kai wannan in Allah ya karɓi sadakarka ta fiya wata guda ɗaya da dabino ƙwaya uku Allah ya karɓa zai iya zama dalilin shiga ka aljanna kuma zai iya zama dalilin ba za ka shiga wuta ba in Allah ya karɓa. so da kai da ikhlasi komai kankantar sa domin annabi sallallahu yace ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra to balle a ce ka ba da kwaya uku ka ba mutum dabino kwaya uku kuma ka ba shi ruwa hadisi ya zo kuma afdalu sadaqati saqayul ma'i sadakar da tafi kowace daraja tafi kowace sauki shine ka dauki ruwan sha ka ba mutum ta gaggawa mutum fiyawa ta ya ishe shi ko kuka ba shi na ɗan roban nan ba ya ka ware kullum nawa ne fiyawa ta ne fiyawa ta? a ina nufin kwaya ɗaya naira ashirin dabino kwaya uku fa naira hamsin kenan duka bai kai ɗari ba ma naira saba'in to yanzu kai a cikin arzikin da Allah ya maka ko na data ko na data din nan ka rage wannan eh? ka gani 1 gig za ta ce da mutum goma in ka cire kudin 1 gig za ta iya ci da 700 ce ko 800 one gig to kaga 800 in ka cire giga uku ko giga hudu daga yawon da kake shiga kalle-kalle ka ce kullum za ka ba da dabino kwaya uku da fiya wata kwaya ɗaya to yi mafi wato ka ba da fiya wata kenan guda talatin ka ba da dabino guda casa'in to in Allah ya karɓi wannan dabinan naka guda casa'in da fiya wata ɗinka guda talatin wanda duka abin da ka kashe bai fi nawa ba ya kai dubu biyu ɗari bakwai sau uku dubu biyu da ɗari ɗaya wanda bai fuka sa gi ka je ka kalli shiririta ba wannan ladan da zaka samu in Allah ya karba wallahi ranar kiyama sai kafi kowa murna tashe sadaka ba sai kana da halin yin buhunhuna ko katan katan ko mai yawa ba wanda kaga yayi hakan shi ma halinsa ne kai haka amma kai ka saba da kadan kadan wanda yake ba da dabino uku yazo yana ba da fiyawata ɗaya wata ce ga yana siyo fiyawata ɗin jaka ɗayan ko kuma yana siyan dabino kwano ɗaya in Allah sai kaga wata ran kuma yana siyan wato katan katan na tsawon wata yana haɗawa da kuma buhu buhu kaza so ake zuciyarka ta saba da alheri tun kana ba ka da shi ka saba bayarwa lokacin da ka samu bayarwa ba za ta yi maka nauyi ba ba za ta wahalar da kai ba haka nan ya zo a wani hadisin wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito da kuma Ibn Abi Shayba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗayan ku face sai Allah ya yi magana da shi babu tarjama tsakaninsu da Allah mutum ya duba dama gare shi ba zai gani ba sai abin da ya aikata ya duba hagu gare shi ba zai gani ba sai abin da ya aikata sannan kuma ya duba gaba gare shi ba zai gani ba sai wuta tana fuskantar fuskarsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ka nemi tsari da wuta ko da ta hanyar sadaka da tsagin dabino tsagin dabino ba fa ɗaya ba ka raba dabinan biyu ka ba wani rabi ka zo da bi dabinan ka ɗaya mai bukata ya zo ka tsaga ka ba shi rabi ka ci rabi in Allah ya karɓi wannan sai zama dalilin ba za ka shiga wuta ba kuma ya zama dalilin shiga ka aljanna da Allah baya rena abu in kai saboda shi wanda ya misalin kwayar zarra na alheri zai gani wanda ya kwayar zarra na sharri ma zai gani haka na annabi alayhi salatu wasallam ga mana hadisin nan na mutumin da ya sadaka da sadaka ya boye ta har hannunsa na gobe ta san abin da hannunsa na dama ta bayan ba shi ma hadisi ne wanda Bukhari da Muslim da Nasa'i suka rawaito haka na annabi alayhi salatu wassalam ya gaya mana cewa mai bayyana alqur'ani kamar mai bayyana sadaka ne mai sirranta alqur'ani kamar mai sirranta sadaka ne wato shi kansa karatun alqur'ani akwai wanda zaka je kai a daki ba wanda ya san kana yi ka ta zabga tilawar ka kai izu goma ba wanda ya sani to haka nan kuma wani zai karatun sa a fili wani zai yi a ɓoye ma'ana zai yi a ɓoye a ɗaki ba wanda ya gani to ita ma sadaka kamar haka take akwai ta bayyana akwai ta bay akwai ta boyewa bayyanawa da boyewa ya dangana ga irin maslaha yin hakan da kuma niyyar yin haka kuma annabi alayhi salatu wasalam a wani hadisi shi ma wanda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad yana nan a cikin Sahihul Jami'u Sagir cewa annabi alayhi salatu wasalam yace kowane mutum zai zamo a karkashin inuwar sadakarsa har sai an gama an gama hukunci tsakanin mutane idan ka yi sadaka da yawa ranar alkiyama sai ta zama kamar lema sai ka shiga karkashin ta ka zauna ana cikin rana kai sai ka ganka da inuwa ka rasa ina ka samu wannan lemar ashe sadakar ka ce ta taru tai maka inuwa ta rabe tsakaninka da rana ana rana kowa yana cikin rana amma kai kana cikin inuwa wannan inuwar sadakar da kake ta yi ne ashe ko dan ka samu wannan falalar na samun inuwa ranar alkiyama ya kamata a ce mutum yana yin sadaka wato tsakaninsa da Allah sannan kuma ya zo ana ji suna Abdullahi dan Mas'udu yace ɗayan ku ya kiyaye fuskarsa daga wuta ko da da hanyar sadaka ne da tsagin dabino haka na hadisin Harisu bin Wahab al-Khuzai yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi sadaka domin wani zamani zai zo nan gaba nan gaba wani zamani zai zo mutum zai dauki sadakarsa yana yawo da ita ba zai ba samu wanda zai karɓa ba kun san yanzu kowa fa ya kudi ake ta magana in makaranta aka yi sace wani kwas ne yafi kawo kuɗi in kasuwanci za a shiga wace sana'a ce tafi kawo kuɗi aikin gwamnati ne wani ofis ne ya fi kawo kuɗi wani yaro ya ce min da Allah malam kai mun addu'a da azumin nan ina su na tura takarda ta ɗaya na tura ta EFCC ɗaya na tura ta NNPC ina so da Allah kai mun addu'a in samu aiki a ɗaya da race ah, to NNPC ai gidan mai ne ita EFCC sun fa yace nan ma akwai kuɗi malam <laughs> mai kama mai daukan kuɗi ai shi ma da <laughs> ce na na ɗauka na ai gurin wahala ne a a'a kai dai kai mu addu'a samu aiki a NNCC ko EFCC masu CC din nan malam Allah ya mu <laughs> addu'a samu aiki a nan nace to Allah ya baka aiki kuma ya saka kai abin arziki so da ka kun ga wato yanzu kowa in da aiki ne a ina ka samu kuɗi in sana'a ce wacce ta fawo kuɗi in karatu ne wanne za a gama a samu kuɗi in mutu ya shiga social media me za a samu kuɗi yan kiripto ne yan tarifto ne ga sunan iri iri ko masu jiran samun kuɗi da yan waye ɗayan yan fayin da yan mayin da yan me da yan kiripto da yan me tiktok wani samu abu ne tiktok shi ma ana samun kuɗi ko to ka gani to kaga sana'a kowa so yake samu kuɗi ya samu saboda kai magana kuɗi ko mai kuɗi in ka je gida iyayenka kawo kuɗi mata kawo kuɗi yara kawo kuɗi makaranta kawo kuɗi asibiti kawo kuɗi makaranta kawo kuɗi duk abin da kake so yanzu in dai kana son mai kyau sai kana da kuɗi ko baka samun ruwa sai ka yi rijiyarka baka samun wuta sai ka sa solarka baka samun ilimi mai kyau sai ka je private baka samun magani mai kyau da aiki mai kyau sai ka je asibiti private baka samun security sai ka dauki private to komai shi yasa mutane suka haukace wajen neman kuɗi a sujjada Allah ba mu kuɗi a ruku'u a ce Allah ba mu kuɗi a tsaye a ce Allah ba mu kuɗi ana dawafi ana Allah ba mu kuɗi ana sa'ayi ana Allah ba mu kuɗi ana jifan shedan ana Allah ba mu kuɗi ana kwanan muzdalifa ana Allah ba mu kuɗi ana arfa ana Allah ba mu kuɗi ana tsaye ana Allah ba mu kuɗi ana zaune don Allah ya amsa addu'o'in nan ya sako kuɗin sai kowa ya kuɗi to an shiga bala'i idan fa kowa ya kuɗi an shiga bala'i ga muku gaskiya wasu su kuɗi amma suna da imani wasu kuma su rasa kuɗi suna da zuciya to shine za a zauna lafiya kai ma wancan aiki ya biya ka shikenan sai a zauna lafiya amma in kowa ya kuɗi za a rasa lebula za a rasa burkila za a rasa ma'aikaci za a rufe masana'antu jirgin sama zai daina tashi saboda wanda yake tuka shi shi ba kuɗi yake nema ba waɗannan kiro ba kuɗi suke nema ba su masu aikin iya faɗi ba kuɗi suke nema ba nan gine-gine za a daina masu ginin ba kuɗi suke nema ba to kowa ya yi kuɗi wa zai zo ya maka gini masu yasan masai sun daina masu yawo da motoci masu a daidaita sau masu direbobi birkiloli kowa ya daina saboda ya yi kuɗi to sai a zo kuɗin kuma idamu mutane kuɗin sun jawo bala'i ƙasar da kowa ya kuɗi ya ba za a zo na lafiya ba ba yaron kowa ba ma'aikacin kowa kowa rafkewa zai sai kuma kuɗin a zo ana fama da su sun zama bala'i to abin da zai faru kenan nan gaba kaɗan tunda kowa yanzu kuɗi yake nema kowa kuɗi yake so kowa magana kuɗi yake yi to idan kuɗin suka zo suka yawa kuma sai su haifar da bala'i sai a wayi gari mutum wato ka ɗauko kuɗi ka ba mutum ya ce wallahi ba abin da zan yi da su ba abin da zan siya da su ni ma ga sunan sun dame ni abin siyan kuɗin ya fi abin siyan wahala abin siyan an daina yin sa ga kuɗi da yawa amma abin siyawa ya zama kaɗan saboda haka wannan zamani in ya zo mutum zai je gindin kabari ma yana cewa ina ma shine a cikin wannan kabarin ya laitahu a ce ma ya mutu ya laitahu a ce ma ya faɗi ko shine ya shiga cikin wannan kabari kun ga wannan yanayin in ya zo wato ana cikin hatsari haka na imamu dabari da ibnu abi hatim su da sanadi hasan daga ali bin abi tsarha daga abdullahi dan abbas yake cewa Allah ta'ala ya sanya sadakar da aka yi ta boye a cikin dawu'i tana fifitan wacce aka yi a bayyana soninki soninki saba'in idan aikin da kai na nafila ne to ka boye sadaka Allah yana ninka maka ita ninki saba'in yake kuma Allah ya sanya sadaka wacce take ta farilla wacce aka yi ta a bayyane ita kuma tafi wacce aka sirranta sau ashirin da biyar sadakar da aka yi ta boye ta farilla wato aka yi ta a bayyana ta fi lada wacce aka ɓoye ita kuma sadakar nafila ta fi lada wacce aka aka bayyana domin farilla an fi so a bayyana shi don ka kubuta daga zargi baka farilla ita kuma nafila an fi so a ɓoye ta saboda wannan kuma tsakaninka da Allah ne shi wanda ka ba bayyana ko ka bai ko kai ya bayyana shi kuma ya rage nasa shi sa ko ta wato wata magana da aka rawaito daga Abbas yake cewa abin da aka fi so ga sadaka ta'jiluhu tasgiruhu wa suturuhu in za ka yi sadaka ana son ka yi abu uku na farko ka gaggauta bayarwa na biyu ka ga kankantan abin da ka bayar na uku kuma ka yi a ɓoye idan miliyan dubu ka ba mutum kaka ga yawan shi wanda ake ba ɗin ne ake so ya ga yawan abin amma kai da ka bayar kaka ringa ta kai da fa yawa na baka ko baka ga yawan abun bane a'a kai an fi so kakka nuna abin da yawa shi da aka ba din shi kuma ana so ya nuna abin yana da yawa so da aka kai gaggawan bayarwa ka ga kankancin abin da ka bayar kuma ka yi a ɓoye waɗannan abin guda uku suna sa sadaka ka ce daraja a gurin Allah idan kai gaggawa shedan ba zai saurin domin ka ce zan bayar to shedan ya dinga tsorata ka yana ta shawarta ka kakka bayar kakka bayar tun yana cewa ka rage ka rage ka rage akwai fa bukatu akwai kaza akwai kaza shi sa da ka zan baka dubu kawai karkace ka bada dubu in ba haka ba sai ta koma ɗari biyar sai ta koma 200 sai ta koma babu ma in ka bari shaidan yana baka shawara sannan ka ga sa shi wanda aka ba iganta da yawa sannan ka yi a shi kuma wanda aka bayar sai gani a haka muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure Allah ta'ala ya ce mana wanda ya ce malam don Allah menene hukuncin shafa fuska a addu'a akwai hadisi da ya zo wanda a cikin bulugu maram ya ce isnadinsa hasanun ne cewa idan za ku roƙi Allah ku roƙe shi da hannayenku sannan kar ku sauke su sai kun shafa a fuska ku. amma wasu malaman sun ce wannan halisi na a shafa a fuska bai inganta ba saboda ka wani sa aka samu sabani tsakanin masu cewa hadisin ya inganta da masu cewa bai inganta ba to amma dai kauli rajihi shine hadisin shafawa a fuska bai inganta ba amma hadisin daga hannu shi ya zo da siga ma kala kala a ruwayan abdullahi dan abbas akwai buƙatar da ake daga mata hannu ai haka hannun ya kwaba akan fuskarka kai haka da shi akwai buƙatar da kuma ake so ai haka kamar an taro ta akwai kuma wacce ake so ai haka ka miƙa kamar taro roƙon ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa can sama an ce hadisai sama da ɗari suka zo game da annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatirai annabi yana daga hannunsa a wasu lokuta idan zai yi addu'a dagawan kuma akwai ta haka akwai ta kwaba akan fuskarka akwai ta haka kamar kataro akwai kuma wata zaka daga sama har sai hannayenka sun bayyana to wannan duka ya tabbata amma shafa a fuska ko shafawa a kirji wannan shine malamai suka ce bai inganta ba kenan wanda ya shafa a kirji ya shafa ne al'adat adatan kawai al'ada ce ka ganka kuwa ninka ka rasa inda za yi da shi sai wani ya shafa a kirji wani ya shafa a fuska saboda ya dawo da hannun sai ke neman inda zai ajiye shi wanda ka ka shafa a fuska ko ka shafa a kirji al'ada ka aikata saboda hadisin bai inganta ba kuma ibada ba a yin ta sai da hadisi ingantacce ko kuma da hadisi wanda yake irin sa wato hasanun kenan hasanun lizati ko hasanun ligairi wanda yace malam in Allah ya sa mun shiga aljanna amin amin akwai sauran wata ibada da zamu rinka yi ne karan makalla ibada aljanna kawai godiya ce ga Allah ibada aljanna godiya ga Allah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin kawai dan aljanna ya gaba da ce kai mun gode wa Allah saboda ka tsallake hatsarurka da dama ka tsallake matsaloli da dama wa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka nisan tashi daga wuta aka kai shi aljanna ya rabauta yasa yan aljanna wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma suna cewa kai aminci Allah tabbata a gare ku bisa hakuri da kukai. in doka aka sa ku hakuri yasa kuka yi in hana ku akai, yi hakuri yasa kuka bari in jaraba aka muku hakuri yasa kuka daure dama hakuri akwai bin doka Allah sai an yi hakuri hannuwa ga abinda Allah ya hana sai an yi hakuri abinda Allah ya samu mu yi sai an yi hakuri sannan jarrabawa da ke zuwa mai raɗaɗi ko ga jama'a ko ga mutane ko gare ka ko a jikinka ko a iyalinka ko a dukiyarka ko a ƙasarka ko a garinka ko a zamaninka ko cutarwar baki ga mutane duk sai an yi jure an yi haƙuri an kau da kai to wannan haƙurin shi yake jawo mutum ya shiga aljanna kuma yi wa Allah godiya Allah muna roƙon sai sa muna cikin aljanna Allah ya raba mu daga wuta a taya ni da addu'a ina da bukata gafarta malam to Allah ya biya maka wannan bukata ko Allah biya miki wannan bukata ta alheri muna tawassali da sunan Allah masu mai girma da sufofinsa madaukaka a wannan bukata ta alheri Allah biya Allah kuma ya baya dukkan mai bukata Allah ya biya masa bukatarsa ta alheri dukkan mai damuwa Allah ya yi masa damuwarsa malam ina roƙon addu'a Allah ya hore min gida to Allah muna roƙon sa ya hore maka gida ka samu gida wannan munasabar ma ta sa za mu yi godiya ga mai girma gwamnan jihar gombe malam inuwa ya haya ya kira ni saura kwana biyu na iso wannan gari ya kira ni a waya yake to malam na gina maka gida to nake in ka zo ka wuce gidanka kai tsaye komai an gama an sa an sa sola awa 24 an hada maka ruwa an sa gado an sa katifa an sa fulillika an sa kujeru komai an hada an hada kitchen an yi komai an yi komai so nake da ka zo kawai daga can hanya kawai ka wuce gidanka ka je ka kwana a can nace kai nace excellency nagode nagode nagode sosai Allah saka da alheri to alhamdulillah mun dauki shugaba da yan committee mun je mun ga anguwar da amma ba zan ga muku barkar ku ta damu mun je mun ga gida mun kuma yi godiya ga mai girma gwamna a madadin shugaban wannan kwamiti namu na da'awa dr muhammad lawan da dukkan mambobinsa da kuma dukkan masu sauraronmu na ko'ina maza da mata yara da manya da mu gaba ɗaya muna godiya ga mai girma gwamnan jihar gombe bisa wannan wato abin alheri da ya yi mana gaba ɗaya allah ya saka masa da alheri allah kuma shi ma ya gina masa gida aljanna allah kuma ya sa ya gama aikinsa na gwamnati da yake yi allah ya sa ya gama lafiya Allah kuma ya sa wanda zai gaje shi ya zama shi ma wanda zai dora wajen aikin alheri ne don a samu ci gaba a wannan jiha tamu da zaman lafiya da alkhairi baki daya to kaga yanzu kai sai maka addu'a ni kaga ba kai wani yau addu'ar ni kuma sai ni Allah ya bawa to abin da zai zan maka addu'a dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roƙa ma wani abu a boye to shi kuma Allah zai ce kai ma Allah ya baka kwatankwacin haka kun ga tun shekaru mai zawo suke ta cewa ma da mana addu'a Allah ya ba mu gidaje muke ta addu'a yanzu da yawa sun samu gidajen amma ba su gaya mana sun samu ba amma ni kun ga da na samu na gaya muku na samu ko to muna godiya Allah ya saka da alheri to kai ma Allah ta'ala ya faranta maka rai ya baka gida malam a taya mu da addu'a ina da mara lafiya to mara lafiyar nan naka Allah ya bashi lafiya kai ma da kake da lafiyar da mu baki daya Allah ya tsare mana lafiyar dukkan marasa lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya dukan wanda ba su da lafiya Allah kuma ya ba su lafiya da sauran bukatun jama'a duka mun yi tawassali da sunan Allah masu girma da sufofinsa madaukaka Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ka tsara kowa daga abin da yake neman ka tsare shi mun yi tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka maɗaukaka. duk abin da ake kamun kafa da shi ka amsa abin da ake roƙon ka shi ka bayar wanda suka musulunta mace daya ta musulunta daga filiya sunanta Royce Buba tana da shekaru ashirin da 25 yanzu ta koma Maryam Buba Maryam Buba da kika zo kika karba addinin musulunci muna taya ki murna muna taya ki farin ciki ko muna miki addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da ke a cin addinin musulunci mata kuma 'yan kwamitin mu bangaren su da suke kula da mata da suka shiga addinin musulunci muna daɗa karfafa muku guya ku ci gaba da wannan aiki na alheri wajen karantar da su da ilmantar da su da jansu a jiki har su san cewa rabuwa da suke da yan uwansu suka dawo cikin mu ko kuma shigar su addinin musulunci ya zama musu alheri a duniya da lahira duk wanda ya musulunta muka yi kokarin mu sa masa abu hudu na farko muna son mu bashi ilimin addinin da ya shigo bai kamata ka shiga addini baka san shi ba to da haka yan kwamitin mu suka yi kokarin ilmantar da mutum ya gane addinin da ya shigo ga yadda ya shigo abu na biyu mukan yi kokari mu koya masa sana'a in ba shi da sana'a domin ba zai yiwu a ce ka shigo musulunci kuma kana barace barace ko kana neman taimako ba kamata a ce kai ma mai bada taimako ne to mukan yi kokari mu koya musu ainihin wato sana'a domin su samu abin da za su rike kansu ci gaba da rike kansu na uku mukan yi kokarin mu daidaita tsakanin su da iyayensu wani za ka ga in yarsa ta musulunta ko ɗansa ya musulunta shi bai musulunta ba sai ya ɗauki gaba ya ɗauki ƙiyayya ya ɗora ma 'yar wataƙila tsoro yake ji kamar in ta musulunta a ya rabu da ita in ta musulunta ba zai ƙara ganinta ba in ta musulunta to sai mu nuna musu addinin musulunci ya koyar da mu duk wanda ya shigo addinin musulunci yana da uba wanda bai musulunta ba to hafa yanzu babansa ne ko da kai ka musulunta babanka bai musulunta ba har yanzu sunansa babanka da haka haƙƙin haihuwa har yanzu yana nan da shi a kansa in ka musulunta so ake ka nuna wa babanka da ka shigo musulunci in kana masa kirki goma yanzu ka mai da shi talatin in kana ba shi kyauta ɗaya yanzu ka mai da ita uku har ya ce a'a ɗana ya musulunci nan da ka shiga ya ƙara gyara ka da rowa gare ka amma da ka musulunci na ga yanzu kana kyauta da kana shaye-shaye da ka musulunci yanzu na ka daina da ba ka girmama ni da ka musulunci yanzu na kana girmama ni da ba ka min ladabi yanzu da ka musulunta na kana min ladabi da ba ka kyautata min da kai kai ni nima musulunta haka muke so idan ka musulunta ka nuna wa danginka da yan uwanka da abokanka cewa ba ka shigo musulunci ne don ka saba ma iyayenka ko don ka ci mutuncin iyayenka ko ka yanke alaka da yan uwanka ko danginka ba a'a kana nan a musulmi suna nan a kiristancinsu ko yahudancinsu ko maguzancinsu amma kuma kai ka nuna musu dan halal ne kai wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa Allah ce na yadda ka kyautata musu a cikin zamantakewa ta duniya saboda haka wannan mukan yi kokari sannan na hudu mukan yi kokari kuma muga cewa mutum ya sami wato kyakkyawar rayuwa ta hanyar samun ilimin zamani da kuma ilimi da zai ba shi dama ya shiga cikin jama'a mu aurar da wasu mu zaunar da wasu da gidajen da muke zaunar da su da guraren da muke kula da su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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ, ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاه والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على